Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na rana na yau Lahadi. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko dai kamar muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na mu koma noma. Daga nan kuwa sai mu cike shirin namu da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu sukan ce tare da mu kuma su ji daɗin shirin amma kafin nan ga abdullahi salihu katsina ɗauke da shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 29 ga watan mayan shekara ta 2022 wanda ya daidai da 28 ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 569 suka gabata ranar irin ta yau wato 29 ga watan mayan shekara ta 1453 sojin sarki muhammad fatih na dolar usmaniya suka sami nasarar mamayar birnin constantiniya karkashin dolar roma ta lokacin sarkin roma constantine na farko ne da ya gina birnin a shekara ta 330 bayan haihuwar annabi isa alaihi salam ya gina birnin ne a kan tuddai guda bakwai sannan kuma ya kewaye su da wata babbar ganuwa wadda mayaka ba za su iya tsallakawa cikinta a cikin sauki ba bayan samun nasara sarki muhammad fatih ya tabbatar da tsaro ga mutanen birnin sannan kuma ya sake gina wurare waɗanda suka lalace a cikin birnin bayan kuma ya gina masallaci babba a birnin wanda ake kiransa da masallacin muhammad fatih yanzu dai wannan masallaci yana nan a matsayin daya daga cikin mahimman wuraren tarihi a birnin sai kuma a shekara ta 1930 an sauya sunan birnin zuwa istanbul wanda a halin yanzu shine birni mafi mahimmanci a kasar turkiya wanda yake daga kudancin kasar. masu da kuma san cewa shekaru 114 su gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan mayan shekara ta 1908 a karan farko a duniya aka kera jirgin sama mai saukar angulu wani injiniya ɗan ƙasar poland wanda yake zaune a ƙasar amurka ne ya kera jirgin tun daga lokacin da an yi ta ƙara inganta fasahar ƙirarsa kuma a halin yanzu ana amfani da shi a ayyuka daban-daban a duniya kama daga bangaren ayyukan soji ayyukan bayar da agaji da ma tafiye-tafiye na musamman. da ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a ranar irin ta yau Aitullah Sayyid Muhammad Bakir Kadi Tabatabai babban malamin addinin musulunci ya rasu an haife shi a garin Tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar Iran bayan kammala karatu na sharafage a gida ya je birnin Najaf na kasar Iraki inda anan ma yayi karatu a gaban manyan malamai na lokacin waɗanda suka hada da Mirza Habibullah Rashti da kuma Mullah Muhammad Fadl Sharabiyani da dai sauransu. bayan ya kai matsayin ishahadi ya dawo gida tabriz inda ya ci gaba da karantarwa da kuma tarbiyyar ɗalibai sannan kuma ya rubuta littattafai da dama a bangare daban-daban na ilmomin addinin musulunci da karshe da ya rasu a shekara ta 1947 a garin na tabriz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 a falasɗinu kuma yahudawan sayoniya sun kutsa cikin masallacin al'aqsa gabanin bikin daga tutarsu a yau girgizar ƙasa mai ƙarfi ma'aunin rishta 4.4 ta aukawa garin ƙasar shirin a nan ƙasar iran yanzu kuma ga cikakkun labaran sojojin ƙawancen ƙasar saudiya sun keta hurumin yarjejeniyar tsagaita buɗewa juna wuta tsakanin su da gwamnatin kasar yemen har sau 123 a cikin sawa 24 da suka gabata tashar talabijin ta almasira ta kungiyar ansarullah ta kasar yemen ta ba da sanarwar cewa kawancin saudiya sun aike da jiragen sama masu leƙen asiri zuwa yankuna da dama a kasar wanda kuma suka hada da maarif hajja jauf sa'ada tais baida dale da kuma kan iyakokin kasashen biyu wanda hakan ya saba yarjejeniyar da bangarorin biyu suka cimma a ranar biyu ga watan afrilun da ya gabata banda haka labarin ya kara da cewa sojojin kawance sun kai hare-hare kan sansanin sojojin yemen a lardunan hajja ma'arib jizan dal'u da kuma sada kakakin gwamnatin kasar yemen ya bayyana cewa wa'annan abubuwa da suka faru ya nuna cewa saudiya da kawayenta sun karya yarjejeniyar ta biyu ga watan afrilu gwamnatin kasar saudiya da kawayenta da sun farwa kasar yemen da yaƙi ne tun ranar 15 ga watan maris shekara ta 2015 da nufin dawo da abdurrabbu mansur hadi tsohon shugaban kasar kan kujerar shugabancin kasar bayan da ya yi murabus amma sun kasa yin haka yau kimanin shekaru takwas kenan. yahudawan sahayoniya masu tsatsauran ra'ayin addini sun kutsa cikin masallacin al'aksa a safiyar yau lahadi tare da rakiyar jami'an tsaron yahudawan tashar talabijin ta aljazira ta ƙasar qatar ta bayyana cewa yahudawan sun yi haka ne jim kaɗan kafin su soma abin da suka kira jerin gwanon tutoci idan an jima a yau lahadi a wani bangaren kuma ƙungiyar hamas ta falasɗinawa mai gwagwarmaya da makamai da haramci ƙasar isra'ila ta yi kira ga dukkanin falasɗinawa da su fito don kare hurumin masallaci al'aksa don kuma wato wargaza mummunan arniyar yahudawar dangane da masallacin al'aksa a irin wa'annan bukukuwan da yahudawan sukan ratsa ta tsakiyar tsohuwar birnin kudus wanda ake ganin zai tunzura falasɗinawa mazauna wurin su fara sabuwar rigima da yahudawan akwai kuma yiwuwan yahudawan su yi ƙoƙarin lalata wuraren musulmi a cikin wannan bikin na daga tutocin yahudawan cibiyar auna girgizar ƙasa ta ƙasar iran da ke nan jami'ar tehran ta ba da sanarwar cewa girgizar ƙasa mai ƙarfi ma'aunin rishta 4.4 ta wa garin ƙasar shirin a lardin kirmansha a safiyar yau lahadi har sau biyu tashar talabijin ta firis tv a nan tehran ta bayyana cewa girgizar ƙasar ta auku ne da misalin karfe 10.22 na safe kuma akan longitude 45.62 da kuma latitude 39.65 zurfin girgizan kasar da ya kai kilomita goma karkashin ƙasa har ya zuwa lokacin bada wannan labarin dai babu wani bayani dangane da asarorin da aka yi na rayuka da kuma dukiyoyi sanadiyar girgizan kasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan kudi a tarayyar najeriya zainab ahmad ta faɗawa taron tattalin arziki na davos a ƙasar switzerland kan cewa yawan danye man fetur da kasar take sayarwa a halin yanzu bai fi na a sami kuɗin sayan wanda ake shigo da shi da kasashen waje ba kamfanin jinancin labaran reuters ya nakalto ahmad tana faɗar haka a taron tattalin arziki na davos da aka kammala a ƙasar switzerland a makon da ya gabata ahmed ta ƙara da cewa najeriya ba ta samun kuɗaɗen da ta yi kasafin kuɗinsa a rubu'i na farko na wannan shekara ta kuma ƙara da cewa matsaloli da kasar take fama da su sun hada da satar danyen man fetur a yankunan da ake haƙar su da kuma lalata kayakin aikin haƙar man fetur a kudancin kasar ali yanzu dai najeriya tana haƙar ganga miliyan ɗaya da rabi ne kacal amma kuma ta yi kasafin kuɗi na wannan shekara kan za ta haƙa ganga miliyan ɗaya da ɗigo takwas a kowace rana ministan kwadago na kasar jamus hubertus hale ya bayyana cewa bai kamata kasar jamus ta dakatar da sayan iskar gas daga kasar rasha a lokaci guda ba dole ne a nisanci sayan iskar gas daga kasar rasha a hankali a hankali in ji shi tashar talabijin ta first TV a nan Tehran ta nakalto Hale yana faɗawa wa jaridar Funk ta ƙasar Jamus hakan a safiyar yau Lahadi. Ya kuma ƙara da cewa dakatar da sayan iskar gas daga ƙasar Rasha a lokaci guda. To kamar bawa mutanen ƙasar Jamus guba ne. don hakan zai kawo tsadar kayayyaki wanda mutane ba za su iya jure ba zai jawo rashin aikin yi da talauci sana aikata laifuka zai karu ministan ya kammala da cewa har yanzu kasar jamus na fama da matsalolin tattalin arzikin da cutar covid-19 ta jawo don haka ya kamata gwamnatin kasar jamus ta yi a hankali har zuwa lokacin da kasar za ta wadatu daga sayan iskar gas daga kasar rasha amma ba yanzu ba kasashen jamus hungary netherlands da wasu da dama a kasashen turai sun dogara da iskar gas na kasar rasha don amfani da shi a gidaje kamfanoni da kuma sauran bukatu masu sauraro karshen labaran duniya kenan. tumadalla a gaida Tahir Amin dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin nan namu koma noma wanda Mustapha adam ya shirya kuma zai gabatar mu koma noma ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi harkar noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wani shiri da hukumar abinci ta duniya fao da kuma tarayyar turai suka fito da shi na ganin cewa an tallafa wa manoman ƙasar ukraine wannan matakin da ya biyo bayan matsalar da aka fuskanta ne a cikin wannan ƙasa saboda yakin da rasha ta shelanta a kanta inda harkokin noma ke ƙoƙarin taɓarɓarewa alhali wannan ƙasa tana daga cikin na gaba-gaba wajen baiwa duniya abin da za ta ci a matsayin abinci to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana ya zuwa yanzu dai duniya ta tabbatar da cewa ƙasar ukraine fa tana da matuƙar muhimmanci a fagen samarwa da duniyar nan abinci don haka ita ce ta gaba-gaba wajen harkar noma noma ne ake a wannan ƙasa da gaske wanda bayan da an wadata mutanen ƙasar da abin da za su ci to wanda ya kirara ana kai shi zuwa ƙasashe da dama na duniya da akwai wasu ƙasashe a afirka da asiya da fiye da kaso 90 cikin 100 sun dogara ne da abincin da ake nomawa a ƙasar ukraine suke sayowa zuwa ƙasarsu hakanan kuma wasu abubuwan da suka shafi man girki sai da yakin da ƙasar rasha ta shelanta akan kan ƙasar ta ukraine ya sa ana fuskantar matsala a cikin wannan ƙasa abincin da take nomawa baya samuwa kamar yadda yake a baya an kuma dakatar da fitar da shi zuwa waje fiye da baya a lokacin da ake zaman lafiya babu yaƙi ɗaya daga cikin tashoshin jiragen ruwa na wannan ƙasar ta ukraine a kowace rana ta allah ana kawo da manyan motoci wato tirela-tirela guda dubu ɗaya da sauke kayan abincin da ke cikinsu domin a kai shi zuwa ƙasashe daban-daban na duniya a kowace rana a tsawon shekara abin da ke faruwa kenan to wannan ya sa a halin yanzu gonaki masu yawa suka zama waɗanda aka ƙauracewa kuma tashocin jirgin ruwan ƙasar ma baki ɗaya rasha ta kwace iko da su manoma kuma suka kaura cewa gonakinsu saboda ganin an tabbatar da wadatuwar abinci a wannan ƙasa hukumar abinci ta duniya fawo ta fito da wani shiri tare da haɗin gwiwar tarayyar turai na raba irin abinci mai nagarta na dankalin turawa ga manoma 17,740 a ƙauyukan ƙasar an baiwa manoman karkara ne dai wannan irin domin su yi amfani da shi saboda a girbe shi a lokacin wato noma ko kuma kaka mai zuwa da akwai wasu mutanen da suka kai dubu arba'in da shida da za su amfana da shirin wanda kungiyar tarayyar turai take ɗaukar nauyin tafiyar da shi ta fuskar kudaden da ake kashewa. babban jami'i mai kula da ayyukan kungiyar noma din wato pawo a ƙasar Ukraina, pierre bosa ya bayyana cewa a fili yake cewa wajibi ne mu taimaka wa manoma a wannan lokacin kama daga kan manyan manoma har zuwa kan ƙananansu da ƙanana-ƙanana sosai a ta zuwa waɗanda wurin da suke noma ma bai wuce bayan gidansu ba har ila yau ya ci gaba da cewa noma yana cikin muhimman ginshikan da yake samarwa da kasar abinci sannan kuma yana samarwa da mutanen karkara miliyan goma sha biyu da dubu ɗari shida kudaden shiga tan biyu ne na dankalin turawa aka raba wa manoman na karkara a cikin makonni kaɗan da suka gabata ana saran cewa idan wato wannan irin dankalin da aka raba aka shuka shi to zai taimaka kwarai wajen wadata kasar da abinci da kuma ma fitar da shi zuwa waje daga nan zuwa watan satumba kowaɗanne iyali da suka ƙunshi mafi ƙarancin mutane biyu sun karbi irin na dankalin turawa wanda ya kai kilogram hamsin an kuma ba su wani dankalin turawan wanda za su ci da ya kai kilogram 600 zai kuma ɗauke su watanni ba tare da sun buƙaci wani dankalin da za su ci ba a kowace kusurwa ta ƙasar ukraine da akwai ma'aikatan na fawo da suke aiki tare da jami'an kasar domin aiwatar da wannan shirin na rabon irin da kuma dankalin da za a ci garuruwa masu yawa ne da na wannan kasar aka kai wato waɗannan irin da kuma dankalin da za a ci to da fatan wannan shiri zai samu nasara domin ganin cewa an magace yunwa a wannan ƙasa sannan kuma waɗannan kwarazan al'ummar kasar a fagen noma su ci gaba da baiwa duniya abinci to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu To bari mu rufe shirin namu da shirin nan na kiɗe-kiɗe da ke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran. Ai sawari lafiya. jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cikin sa muka muku wake-wake daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To a yau shirin namu ba tare ɓata lokaci ba ya gaita muku Mas'ud Karizi domin jin irin waƙar da ya tanadar mana ai saurari lafiya. حلقه های سر زلف ها کنی که حلقه های سر زلف ها کنی دیوانگان سلسلت را رها کنی تماشا کشیده است یعنی تو هم بیا که تماشا جان را فدا کنی To a gaishe ka Mas'ud Kaharizi a cikin wannan wakar ka tsara mana da fatan masu ware sun amfana kuma sun ji daɗin ta kuma a nan zan jalin zamun shirin sai a wata sai a wani sabon shirin za ku ji mu ɗauki sabon wakar amma kafin nan amma adin wasu taimaka amma adin waɗanda suka taimaka shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafi na gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya. چراغ لال سوزم در خیابان kuma ma saurare duka-duka abin da ya so ake nan ganin lokacin a ranar zamu ban kwana da ko a nan a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu dauke su a nan shirye-shiryen amma kafin nan a madadin Tahir Amin da ka zuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.